ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبالتأسي بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم إخوة الإيمان إن الصدق أمانة والكذب خيانة أمرنا الله بالصدق في محكم التنزيل وأن نكون مع الصادقين من عباده قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وأثنى الله سبحانه وتعالى على الصادقين وبين أنهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الصدق كما عرفه العلماء هو مطابقة الظاهر الباطن ومطابقة القول الفعل هذا هو الصدق الصدق رفعة للأمة والكذب دناءة للأمة الصدق خلق كريم من دأب الأنبياء والمرسلين أثنى الله سبحانه وتعالى على الصادقين من عباده قال تعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار إخوة الإيمان علينا أن نتفقد أحوالنا أقوالنا وأعمالنا فإننا كثيرا من معاملاتنا أو في معاملاتنا نكذب علمنا ذلك أم لم نعلم حتى شاع الكذب في الأمة وحتى ظن بعض الناس أن الكذب سبيل للنجاة الكذب تدبر الناس يتدبرون بالليل ليعرفوا كيف ينجحون في كذبهم, كذبهم في معاملاتهم فإن الكذب تمحق البركة كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتما محقت بركة بينهما الصدق مطلب أساس في حياة المؤمن وهو رأس الفضائل وعنوان الصلاح أذن الله تعالى على من لزم الصدق قال تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم بالصدق يتميز أهل النفاق من أهل الإيمان وسكان الجنان من أهل النيران وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه ولا واجه باطلا إلا أرضاه وصرعه من اعتمد به فما وعلت مكانته ومن نطق به علت على علت كلمته على الخصوم أمر الله تعالى في محكم التنزيل بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسرقة فإن السرقة يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتعرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى البر وإن يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتعرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه فلا عليك من أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة أخرجه أحمد والطبراني والبيهقي بسند حسن قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه الصدق أمانة والكذب خيانة ولما كان حمل النفس على الصدق من جميع أمورها شاقا عليها ولكن يمكن للعبد أن يأتي به على الوجه إلا بعون من الله وتوفيقه سبحانه وتعالى لذا قال سبحانه وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا الصدق من صفات الله تعالى قل صدق الله ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا الصدق من دعب الأنبياء هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إبراهيم عليه السلام يقول ربي حبلي لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين وقال تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا وقال عن يعقوب وإسحاق فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا وفي إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وفي إدريس واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا وفي يوسف يوسف أيها الصديق أعرض عن هذا يوسف أيها الصديق أفتنا بسبع بقرات ثمان يعقلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات الرسول صلى الله عليه وسلم كان أصدق الناس وأبرهم وأكملهم علما وعملا وإيمانا ويقينا وكان معروفا بالصدق في قومه حتى قبل البعثة والمشركون في شركهم يثبتون أنه هو الصادق الأمين قال تعالى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما نزل وأنذر عشيرتك العقابين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني بئر يا بني عدي لبطون قريش يدعوهم حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو فجاء أبو طالب وقريش فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتكم لو أخبرتكم أن فعلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا وفي رواية ما جرنمنا عليك كذبا قال إني نذير لكم بين يدي إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد قال أبو لهب تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا فأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما قصف الصدق من صفات المتقين كما أسلمنا في هذه الآية التي في سورة البقرة إخوة الإيمان الصحابة رضوان الله عليهم هم قدوة هذه الأمة بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم أثنى الله عليهم بصدقهم قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون أبو بكر رضي الله عنه من أصدق الصادقين عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأسري به وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر الأمة بأنه أسري به وفرضت عليه الصلوات الخمس فكذبت قريش فجيء إلى أبي بكر فأخبر ظنوا أنه يكذب النبي صلى الله عليه وسلم فلما سمع أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في ليلة من مكة إلى بيت مقدس ثم إلى السماء السماوات السبع ثم أفردت عليه الصلوات الخمس فقال أبو بكر رضي الله عنه لما أخبر لئن كان قال ذلك لقد صدق قالوا أو تصدقه أنه ذهب في ليلة إلى بيت المقدس وجاء ما بهذا الخبر قال نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء أخرج البخاري من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق أبي بكر رضي الله عنه هل أنتم تاركوا لي أصحاب صاحبي هل أنتم تاركوا لي صاحبي إني قلت أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم كذبت قال أبو بكر صدق رضي الله عنه وارضاه وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين أمر بالصدق وأثنى على الصادقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أصدق من تكلم من العرب والعجم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان إن للصدق مجالات أول مجال الصدق الصدق مع الله تعالى الصدق مع الله تعالى قال تعالى فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم وقال سبحانه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما وقال تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون الصدق مع الله يقتدي من العبد أن يسعى جاهدا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى من الأعمال والأقوال والأحوال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ثم الصدق في الأحوال والنيات وهذا يستلزم أن يكون بوائد الأعمال والأقوال كلها لله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا فإن العبد الصادق في أمره موفق من الله سبحانه وتعالى قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة قال تعالى وإذا قلتم فعجلوا ولو كان ذا قربى هذا الصدق مع الناس أن يكون الإنسان صادقا مع إخوانه فيما يتكلم أمرنا الله أن نكون مع الصادقين وأن لا نتكلم فيما لا يعنينا قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ثم الصدق في الأعمال ويتحقق بما يلي الأمر بمقتضى العلم الشرعي على الإنسان أن يتعبد لله سبحانه وتعالى بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يكون الإنسان عاملا بوفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى قال تعالى وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون ما لا تعملون ثم إن الإنسان مطالب بأن يكون صادقا في حتى في أولاده وفي معاملاته الذي يكذب على الصغار كأنه يربيهم على الكذب لا بد أن نكون صادقين مع صغارنا وأن نكون مع الصادقين مع جميع الناس ليس هناك مزاح الكذب في المزاح كالكذب في الصدق إخوة الإيمان كيف تكون أو كيف يكون لمجتمع لمجتمع ما كيف يكون لها كيان متماسك وأفراد لا يتعاملون فيما بينهم بالصدق كيف يكون لمثل هذا المجتمع رصيد من أو تاريخ أو حضارة لا يمكن ما دام أنهم يخبرون فيما بينهم فكيف يوصف بنقل المعارف والعلوم إذا غاب الصدق في المجتمع كيف يوصف بنقل الأخبار كيف يوصف بالوعود والعهود ما لم يكن الصدق أساس التعامل بين الناس إذا لابد أن نكون مع الصادقين في جميع ما نأتي ونذر أخرج الإمام أحمد وابن ماجه والحاج من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق بها الكذاب ويكذب بها الصادق ويؤمن بها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة قال الرجل التابه يتكلم في أمر عام إذا والمصيبة عادم لا بد أن نكون مع الصادقين فلنعزم على أن نكون مع الصادقين والله يوفق الجميع إلى ما يحبه ويرضاه كم وبان قول يقع الله رسالة من رحمة صلى الله عليه وسلم maganar mu a أبن akan abin da ya shafi wato faɗin gaskiya a cikin aiki da mu'amala domin gaskiya ita duk a jama'an da suka rasa gaskiya to rayuwarsu ba su taɓa yin kyawu ba jama'an da saye da sayarwar su ƙarya ce kasuwancin su ƙarya ce karatun su na makaranta ƙarya ce sarfiketin su na ƙarya ce aikin su ƙarya ce likitocin su ƙarya ne ɗan sanda su ƙarya suke sojojin su ƙarya suke malaman su ƙarya suke shugabannin su ƙarya suke wannan al'umma yau za ta ci gaba babu ci gaba tare da wani saboda haka dole sai an yi gaskiya ko min ta da gaskiya ne al'umma take samun ɗaukaka sauran al'umma da suka yi tashe suka yi fice a duniya da mai suka fi mu da gaskiya suka fi mu da gaskiya suka fi mu duk wanda ya rike gaskiya Allah zai daukaka shi muna ganin mutum zai samu ɗaukaka da ƙarya mutum zai shirya mutane ƙarya don a zabe shi zai kawo ƙarya bayanai na ƙarya don a ɗauke shi aiki ko ya yi ƙarya don a ɗaukaka matsayin shi alhali ba hakika ba ne ai Allah ya san hakika Allah ba zai baka abin da kake so ɗin ba tun da ƙarya kake dole in kana so Allah ya maka kai ka yi yadda yake so Allah ba zai canza abin da muke ciki ba sai in mun canza daga gare saboda haka dole mu zama masu gaskiya a cikin mu'amalar da zamu da gaskiya ne fa ake gane mu'minai na kwarai da munafikai kuma da gaskiya ne akan san yan aljanna da yan wuta gaskiya takobin Allah ne wanda idan ya sauka a san kowane abu sai ya yanka shi duk wanda ya karo da shi shine zai fadi wanda ya yi shi, kuma shine zai dauka Imam Bukhari da Muslim sun kawo hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa annabi yana horon mu da mu zama masu gaskiya domin gaskiya tana shirye da mutane zuwa tafarkin biyayya biyayya tana shirye da mutane zuwa tafarkin aljanna mutum ba zai gushe ba yana gaskiya yana zaben gaskiya har Allah zai rubuta shi zan magarkata cikin magarkata haka mutumin da yake ƙarya bi ta kuni sai ƙarya ƙarya na shirye da mutum zuwa hanyar fajirci fajirci na shirye da mutum zuwa hanyar wuta mutum ba zai gushe ba yana ƙarya a karatunsa ƙarya a aikinsa ƙarya a mu'amalarsa a majalisarsa hatta a ibadarsa to har Allah ya rubuta wannan mutumin makarici hadisi abdullahi bin umar kuma yake cewa radiyallahu anhuma yake manzo sallallahu alaihi wasallam ce abubuwa guda hudu ne in ka kasance a cikin su to ka damu da abin da ka rasa a duniya a cikin hudun nan yace gaskiyar magana in kana magana gaskiya kake faɗa ko wannan ka aka san ka da ita wallahi ka samu dokaka duk talaucin ka haka ambace ka kana da kima a suka ta mutane amma kariya kake duk dukiyar ka in kariya ta sana'ar ka ana magana ka sai dai mai kudi ne zai ga kimar ka da zarar an ce kai ne ka faɗa sai a ha kai magana wani ne ka ɗauka wani da muka da an ji labarin za ta waya faɗa ne, sai ai dariya an zama karici wannan ba kaskanci ba ne abubakar sadiq radiyallahu anhu yana cewa wato gaskiya amana ce ƙarya kuma haɗinci ce sannan kuma gaskiya wato sifa ce ta siffofi daga siffofin Allah Allah madaukaki yana cewa wane ne yake da zance ta gaskiya kamar Allah wa man asqa min Allah qila wa yake riya da zance na gaskiya kamar Allah babu Allah subhanahu wa ta'ala mutum da mai gaskiya shi mai gaskiya ne Zance sa kuma gaskiya ne kuma ya umarci manzannin su su yi gaskiya kuma ba wanda ya kai mutane cikin halittu gaskiya irin annabawan Allah shi yasa Allah madaukake nuna cewa wato waɗanda suka je azaba nan tashin kiyama suka shiga wuta za su ce eh, wannan ne fa abin da Allah ya alkawari lalle manzanni sun fahimta shi sannan kuma annabawan Allah ne ɗaiɗaikun su Ibrahim alaihi salam da ƴaƴansa wato daga Ishaq zuwa jikarsa Yaqub zuwa ɗansa Isma'il dukkan su Allah madaukake siffanta mana a cikin nususun Alƙur'ani sun zama gaskata ne magaskata ne annabi Idris annabi Yusuf annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi kafin ma a bashi manzancin a cikin mashirka makka ya fice da ya yi fice da cewa shi mai gaskiya ne mai rikon amana ne a shi kenan wajibi ne mu dinga lura da nasu suna alkur'ani da sunna da kuma duba waiwayen halayen mu shi muna da gaskiya a cikin mu'amala a hirar da kake a majalisa a kasuwanci da kake sai da sayarwa idan kana so kasuwanci ya yi albarka ka yi gaskiya na sallallahu alaihi wasallam yace masu shiriki biyu suna cikin zabi in suka yi gaskiya to Allah zai sa musu albarka a cikin cirikinsu idan suka yi karya, sai Allah ya ɗebe albarkar cirikinsu za ga mutum yana kasuwanci shekara da shekaru kullum sai baya yake arzikin karewa zai in ya ne wani mai wani jari ma zai kare in ya nemi wani ma zai kare shi ya kasa tsayawa ya tambaya me yasa haka yake faruwa bai bai cikin kansa a shera mu'amala da mutane da ƙarya yau a abubuwa ana ƙarya a cikin mu'amala sai da tsayawar mu dukka in ka duba akwai kare in abun na buhu ne sai an rage ko dai a sa wani abu a rage ko a bude a rage a rage ko kuma a sa buhun a a cikin ruwa ko kuma a je kamfanin buhun ma a ce mu ga irin buhun da muke so kai mana kowar wake wannan in aka yi lodi aka kawo daga gidi sai a kasuwa kuma a juye a sake lurawa don ya zama bayi da nauyi kamar irin na jeji mudun da za a yi au haka a jejeji a auno da babban mudu in an dawo gida a auna da ƙaramin mudu din mu'amala mata in aka zo zancen aure sai an yi bleaching an yi makeup sai ka gama ce ta zama wata kyakkyawa ga ta nan ka ganta kana santa shi ba ita bace in ta zo ta yi wanka sai ka ganta wani babbar sai wannan duka rashin gaskiya ne rashin gaskiya yana shiga cikin kowane irin mu'amala saboda haka dole mu gyara mu kwatanta gaskiya a cikin mu'amalar da muke yi gaskiya sifa ce ta bayan Allah masu tsoron Allah masu takawa Allah yana yaba musu ya hada su tare da annabawansa ya ɗaukaka matsayinsu sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kwatanta su da magaskata ne abubakar radiyallahu anhu yana da cikin magaskata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lokacin da Allah ya aiko ni mutane na ce muku ni manzon Allah ne zuwa gare ku gaba daya kuka ce ƙarya nake Abubakar ya ce gaskiya nake shi ne farko wanda ya gaskata Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka tafi da manzon sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj aka baki sallah jiyar ya dawo Makka ya zai bada labari jiya an tafi da shi masallacin Uhud aka tafi da shi sama aka bashi sallah sai mushrikai Makka suka ce ba su yadda ba abubakar yana lokacin lokacin da annabi ya bada labarin suka yi sauri suka same shi ka ji abin da abokin ka yake faɗi me faɗa ya ce fa wai a dare jiyan nan ya je daga nan zuwa kudu daga can wai an ya je sama bakwai wai an ba shi sallah ya dawo abubakar ya ce ya faɗa suka ce eh, ya faɗa ya ce to in ya faɗa ni na gaskata ya za ka yi da shi akan tafiya da dare ɗaya ya ce ya je can har ya dawo tafiyan da wata ake yi ya ce eh ni na gaskata shi a labarin da ya fi haka na gaskata shi a wahayin da ya zo da shi daga sama ba lokaci ɗaya na jibrilu zai je ya kawo wahayi ba take ana tambaya zai je ya kawo na riga na gaskata shi akan wannan balle kuma a ce shi da kansa ya je ta saboda haka ya gaskata shi saboda haka gaskiya yana shiga cikin dukkan rayuwar mu cikin mu'amala mu kasance tare da masu gaskiya domin Allah madaukaki yana yaba wa masu gaskiya kuma yana ɗaukaka darajar su ana so mu yi gaskiya cikin niyoyin da muke yi a cikin aikin da muke yi ba wai ka zo ka yi aikin ba ka bincike niyyarka da gaske kake yin wannan aikin don neman yardan Allah ko kuma kana yi ne don ba ta niyya ma rashin gaskiya ne in ka aiki da riya ba ka yi gaskiya ba sannan kuma a cikin maganganun da muke yi akwai mata da ta kira ɗanta ta ce da shi kan zo in baka annabi ce me zaki baki ta ce dabino zan baki sai annabi ce idan baki baki dabinon ba ke makariyar jiya ta yau nawa ake wa mutane ƙarya a ma'aikata za a jamku za a biya ku kaza za a kawo muku kaza za a yi muku kaza a anguwa a siyasance a mu'amalance mutum ya faɗi gaskiya wai kamar za a makure shi aka jiki wai shi dai kawai a yadda da shi ya wuce za ka je ɗaukan bashi wai ba a biya albashi ba ka je ɗaukan bashi a wannan shagon ka ce ƙarshen wata saura saki ne wata ya ƙare ya baka don cewa sakin ba da nisa a shi kai baka da biya ka karba a nan ka karba a can ka karba a can sai ka canza kwastomomi kuma duk kuma za ka ce mutu karshen wata karshen wata kai albashin ka naira ishirin a dubu ishirin ka je ka ci bajin dubu hamsin kuma duk a karshen wata in watan ya kare kuma sai ka dinga koya ina ma da za ka zo ka ba su hakuri abun na samu ya yi kaɗan ne kana koya yau mu'amala duka in an zo an aike ka ka sai abu kaza ka je abin nan naira dubu biyar ake sayarwa sai ka ce dubu bakwai sai ka ɗiba na sama in ka aka baka dubu biyar ɗan aka samu abin dubu uku da ɗari biyar dubu uku da ɗari biyar ɗan ya tafi suka ce dubu biyar ɗan ne na samu kowa dai yana so ya samu ya samu ba ka tunanin abin da kake samu in ba kai ƙarya ba ma za ka samu don arzikin mutum dole sai ya samu in Allah ya ce za ka samu za ka samu in ta tsiya za ka samu in ta arziki za ka samu ka yi addu'a Allah ya sa arziki ka ta hanyar halal zai zo amma Allah ya ce za ka kudance wallahi sai ka kudance ko ta halalin ko ta haram din duk wanda kaga ya tara haram ya kudance to wallahi ko bai tara haram ba a halalin zai zai kudance duk wanda kuma Allah bai ce zai kudance ba zaka ga zai ta haram din ya shiga ya shiga kidnapping din ya shiga ba wannan din ya shiga mafiya din ya shiga secret court din duk wani abin da za a shiga zai shiga zaka ganshi kamar kwai ne aka jefa a ruwa ba abin da zai dauka ya fita da shi don Allah bai ce yayi arzikin ba amma wanda Allah ya ce yayi ba ruwa abdurrahman bin amr radiyallahu anhu yace yadda Allah bude masa arziki yana kasuwanci yace duk abin da koda abin mutane sun saya baya sayuwa shi in ya saya sai kaga ana saya yace akwai lokacin da yake ji a jikin sa saboda duk abin da ya taba zai zama kudi yace ina gani kamar in na daga dutse ma kamar zan ga kudi nake haka ana samu a cikin mutane yanzu ma Allah ya da irin wannan amma in Allah bai baka ba ba yadda za a yi ka samu in ya baka kuma za ka samu mu yadda da Allah shi ne fa wahala mu yadda da Allah ne fa ba mu iya ba an kun gane wallahi duk dibaran da mutum zai yi don ya ji dadi a duniya karancin sa ga imani da Allah ne yasa yake wannan abu in ka yadda din shi yadda zai baka abinda Allah bai laminta mana ba shine aljanna aljanna yace ku yi aiki wanda ya aiki ne zai shiga laminin ka aikin ka amma arziki za a baka ka bauta masa kar ka bauta masa yanzu a duniya waye ne bai da arziki akwai wani addinin da aka ce don kana yin su za ka yi kuɗi ko addinin da aka ce don kana yin sa ba za ka yi kuɗi ba duniya ba shi ne mizani ba a wajen Allah mun kasa gane wannan mu yi yaudara mu yi ƙariya mu yi rantsuwa mu yi danniya ko me kuma yau kayi ya kare, gobe kayi ya kare, jibi kayi ya kare. wannan ba za ka gane akwai hatsari ba ina ma da kayan ya dawama sai ka ce to za ka yi wata istighfar tun da ka daina to amma kana yi kana ga rashin albarkar abu kana karawa wannan duka alama ce ta rashin rabo kar mutum ya yaudari kansa ana kiran sallah kana shiga masallaci kana fita kar ka yaudari kanka da wannan wallahi sallar ka kaɗai ba za ta shigar da kai aljanna ba sallar ka wannan hakkin Allah ne kariya da gaskiya kuma hakkin mutane ne mu'amala don ka ta yi kyau ka ba ta yi kyau ba ta yi kyau ba ba ka samu tsira addinin ibada ce ta mu'amala da kuma bautawa Allah akwai tsakaninmu da Allah akwai tsakaninmu da mutane wannan shi ne mummai za na addinin musulunci dole mu gyara mutum ya dinga bincikan kansa in kana sayar da kaya ne ya zan yi in yi gaskiya in ka zo na ofis ne ya zan yi in yi gaskiya in kana da wasu a karkashin ya zan yi in gaya musu gaskiya in ba za ka iya ba ka ce ba zan iya ba an zo an tambaye ka ka ce babu in babu in akwai ba za ka yi ba ka ce ba zan iya yi ba ka ce ba lokaci a nima akwai abin da yake gabana akwai hanyar da yawa da za ka kwace kanka wanda ya zo ya ji da kai kai da ya kai wanda ya saura gare shi ka duba tsakaninka da Allah Allah ya samu gyara اللهم ربنا اجعلنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم علق كلمه امه الحق يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانصر من نصر الدين يا رب العالمين اللهم ربنا عليك توكلنا واليك عبنا واليك المصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت مالكها مولاها يا يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العلي الكبير يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون